Bar kanmu da wannan lokaci, kuma sanninmu da sake saduwa da ku ta cikin wannan shiri na labari na. Shirin labari na shiri ne wanda kuka riga da kuka sani shiri ne wanda yake karɓar bakunci daga gare ku kuma abota sauraron wannan shiri, kama daga mata ko namiji duka wanda Allah ya sa ya samu damar zuwa wannan gida zai zo mu karɓi bakoncinsa domin ya ba mu labari daga gare shi, ko kuma ya ba mu wasiƙa ɗan takaitaccen tarihin abin da ya faru da shi domin mu ji daga gare shi ta hanyar mu karanta jama'a su ji su ba shi shawara. Sunana Abdulkarim Ibrahim, kuma a yau ma muna ɗauke da wani sabon labarin, amma shi ma yau fa wasiƙa ce, don da yawa jama'a tamu ba sa son irin fitowa a yi tattaki a yi waya, amma za ku fara muka sa muku dole. Eh, ko daga gida muka za muku irin jirgin nan na leda kawai sai ku yolu sai gidanmu kuma dole a zo um, kuma har yanzu ku sani za ku iya neman daman zuwa wannan gida ta kan hanyar wannan nan ba kamar haka sifili tara sifili biyu takwas biyu hudu hudu ɗaya ɗaya ɗaya bari in muku da turanci <laughs> idan da yawan ku tura ne yanzu a zamanin nan 090 28 24 41 1 Kafin mu tsinduma cikin shirin gadan-gadan ku ɗan goge kunnuwanku da wannan daɗin sauti. Barkan mu da Barkanmu da dawa. Kafin mu shiga cikin labarin namu, mun sanar muku akwai saƙonni da za ku turo domin ba wannan baiwar Allah shawara akan halin da take ciki. To masu sauraro bari mu karanto muku kaɗan daga cikin shawarwarin da kuka ba wa Aisha a labarin da ya gabata. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Jamila Mas'ud inda take cewa inna lillahi. Gaskiya ‘yar uwa aure babban abu ne, ki gaggauta neman tuba ga Allah, ki gyara tsakaninki da mijinki don neman aljanna. Kina da aure kuma kina hira da wani ƙato? Haba ‘yar uwa, ki ji tsoron Allah mana. Iyaye ai ba a biyu, amma miji sai ka yi goma. Ni dai shawarata a gare ki shine ki bi maganar iyayenki. Sai kuma Yahanasu ‘yar lele ta ce ki bi iyayenki, Allah ne ya jarabe ki, ki karɓe ta hannu bibbiyu. Fatima Ummi Abdullahi ta ce ki bi iyayenki ‘yar uwa. In Allah ya so sanadin bin iyaye sai ki ga wani abu ya gifta Allah ya kawo miki mafita. Khadiza ka ta ce salam a ganina Shawarar iyaye ta fi, saboda wata rana za ka yi da bin maganar tasu idan yanzu baka bi ba. Allah ya sa mu dace duniya da lahira amin sun amin. Sai Yasin Umar ya ce a gaskiya ki bi zaɓin iyayenki. Mariya Alhaji ta ce ki bi iyayenki ta sanadin biyayya Allah sai ya ji kanki Allah ya sa mu dace. Batul Adam ta ce kai mai karatu ka bari mu yabi muryar taka mana ba kai ne za ka zo kana ko da kanka ba mu ne za mu tantance. Fatima ta ce, Assalam, don Allah ki yi haƙuri ki yi biyayya ga iyayenki za ki ci riba insha Allah. Khadija Zango ta ce, Wannan ai jarrabawa ce, ki yi haƙuri ki bi iyayenki za ki ga sakamako mai kyau. Imran Imran ya ce, Ki yi haƙuri da rayuwa, ki bi umarnin iyayenki, ki zamto mai ɗa'a. Wallahi da zan baki labari na da kin sha mamaki, saboda haka ki yi haƙuri ki bar ƙaddara mai kyau ko aka san haka. Hadiza Ladidi sula Baba ta ce, Shawara ta a gare ki Aisha, ki bi umarnin iyayenki ki zauna a gidan mijinki. Kuma bakin ciki da wahala da kike fama da shi saboda rashin biyayya da iyaye ne da kuma cin amanar aure. Ina mai kira a gare ki, ki bi iyayenki to wallahi za ki ga canji a rayuwarki ta aure. Sannan shi wanda kika kamu da sansa, ki sani jarabta ne Allah ya jarabce ki, saboda yadda kika rinka yi wa maza lokacin kina budurwa. shi ne Allah ya saka musu ta hanyar jarabtar ki da son wani. Don Allah ki daina chat ko kuma waya da shi, ki bi aurenki kuma ki bi umarnin iyayenki za ki ga haske insha Allah. Bashariya maman nani ta ce tab gaskiya ya kamata ki yi tunani mai kyau saboda iyaye idan kika bi maganar su wallahi ba za ki taɓe ba, ba za ki taɓa ci baya a rayuwarki ba, saboda ni na ga amfanin biyayya ga iyaye. Tun da na yi gashi Allah ya kai ni wani matsayi da duk gidanmu ba su kai ni ba, Don haka ina mai baki shawara ki yi haƙuri ki bi maganar iyayenki. Idan har kika bi to insha Allah Allah ba zai barki ki tagayyara ba kuma ki duba magana ta kar ki ƙi yin biyayya ga iyayenki. Ki je ki bi ɗa namiji wallahi ba su da amana wallahi wallahi ki kiyayi kanki. To ina gabar makaranta sako guda ɗaya sai na mai da kogoron Abdul mai zance domin ya ba bamu mu na yau. Wannan saƙon cewa ya masha Allah muna godiya sosai ‘yar uwa Allah ya kawo miki mafita sako daga idina na Masu saƙonnin fatan alkhairi muna godiya ƙwarai da gaske Allah ya bar zumunci. Abdullahi gare ka. To, da fatan Aisha, kin ji irin shawarwarin da masu sauraro suka baki, da fatan kuma za ki amfani da wanda kika ga ya kamace ki domin nema kanki mafita. Kafin mu tsinduma cikin shirin gadan-gadan ya kamata mu ɗan shiga wani ɗan tofik domin mu ɗan tattauna shi a ciki na bai fi minti uku ba kafin na sai mu shiga labarin namu wanda aka turo mana. um, ya kamata a ce mu da kanmu mun fahimci wani abu. Wai ni a tambayar ma da nake wa kaina, wai me yasa ma a yanzu zamanin yanzu ake yin ƙarairai a lokacin soyayya before a ce an shiga gida, ma'ana an yi aure. Ni a tsammani na duk wacce ka je gare ta ko kika ga saurayi ya zo gurinki domin yana ƙoƙarin gabatar da kansa ta hanyar yana buƙatar aurenki to ai bai kamata a ce wasu ƙarairayi ko wasu waye sun shigo a tsakani wanda su ne suke jefa mu cikin duk wannan yanayi na sake-saken aure waye waye waye duka especially yanzu aka samu ka ga abubuwa ana zamantakewa kai ga ka ga yadda kake ga matsayinka amma sai ka ga mutum ya je yana ta nuna cewa shi matsayinsa kaza kaza kaza ibin ma a ce aikin leburanci yake ko waye sai kundige ya je ringa bata duk kuɗin da yake samuwa aini da kai a ganin ka irin ka firge ka yi waye baka san kai kuma kana ɗaura ta ne akan wani tafarki wanda ya zamo zai zamo mata kamar wani eh, kamar wani yana so a zuciyarta domin daga nan fa kan shi za ta kullum ba ni ba ni kuma in baka bata wannan ɗin ba to fa sai an samu matsala ni na fi zaton cewa idan har ya kamata a ce ma za ka yi kyauta ko wani abubuwa ko ka gaya mata wasu abubuwa na farantawa da amma bai kamata ka ringa sako ƙarairayi wanda suka shafi wani matsayi ko dukiya ko wani abubuwa da suka shafi wanda mace misali za ta iya kallon sa a matsayin ta koma tana son ka domin shi bari in ba ku wani labari ɗan kaɗan na san za ku yi mamakinsa wani saurayi ne da budurwa a lokacin da suke soyayya su biyu ba irin sunan da bata gaya masa ba ina gaya muku hawanuwai mangwaranti eh, suwiti dalin duka fa to amma ba ku wani abu da ba ku sani ba shi ma irin mai yawan siyo abubuwan nan ne kyaututtuka duk wanda zai yi sai ya to mata da irin gift haka wasu abubuwa haka dai to fa da aka yi auren ma sai da ya fi wata biyu yana yin irin wannan abubuwa in takaice muku labari dai daga nan shi ma da yanayi ya sauya mai <laughs> sai fa ya daina shigowa da abin nan ranar farko da ya shigo ba leda ta zuba ido ta kalli abin nan ta kalli hannunsa maƙayau sakatau abu kun san me ta ce masa dama sunansa suwidi kawai ta ce masa suwiɗi me haka nake gani hannunka fayau haya koma yana kallon gefe da gefen safa shi ya manta ma da sunan nashi ne ƙarshe kuma ya fahimci inda ta dosa ya yi matuƙar mamaki ganin abin da ta faɗa masa To kaga ko a nan gurin kaga ya kamata ka ɗan yi wani hankaltuwa ka san cewa fa shi fa rayuwa kana ɗaura mutum ne duk wata ban da ka ɗaura mutum a kai. A ina ganin kan hanyar zai bi ya ta tafiya ba tare da yana ƙoƙarin koma baya in ma ka ce za ka da shi ba, to ko wata sabuwar lale za ka buɗe. To ka gani a rayuwa ka zamo mai kyautatawa sama-sama ba nesa-nesa ba, ba da yawa ba. E kar ka zama marowaci wallahi magalula ka kundige hannu kai kai ga kawai kai mai tsantsaini aje ka tabbato da baiwa Allah da sanyi ta sha sanyi ta sibirbidu an kuma da fito ka zo wai ka ce kai a awa bi tare da kawai kai ta tafiya sai an jima sai an jima ita ma tana da bukata eh tana da bukata at least dai ka dan bata wani kyautatawa da ita da kanta za ta ji daɗin wannan abu amma ba ka tafi fayo fayo fayo wasu in suka in suka tsiruruwa sai tai tai ga wasu kuma da jarabar kwaɗayin jaraba to kuma kwaɗayi da abin da suka gani sai an musu kafin mu shiga cikin labarin namu ga dangadan barin dan baku wani dan gudun labari shi ma da ya shafi kwaɗayi da akwai wani bawan Allah da ya kai ziyara gidan ‘yan uwansa ƙauye. Ko kun san me ya faru? Ai yana zuwa abin da ya fara ba da mamaki sai ya shiga kawai zai shiga kofar gidan sai ya ga jini malale a kofar gidan ai shi abin ne ma ya samu kawai ya shige cikin gida yana shiga cikin gida ya zauna aka gaggaisa aka waya kawai shi fa waitin ɗinsa fa ya ga inda za a taho da ɗan dabgen da ya ga an yanka a waje ha ba ku san wani abu ba ya awa ɗaya awa biyu awa uku har karfe hudu biyar yana cikin gidan nan ba labari ya ce zan tafi suka ce to ka gai da gida, ka gaida ‘yan uwa da kuwa da kuwa. Sai da ya fita waje kawai ya ƙara da, ce na manta ban ba ku wani labari ba. Maƙocinmu wane wane ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya ha ba kaza. Sai da ya kai bagari ba ƙarfe shida. Duk fa buƙatarsa a bude, sai shigowarsa gidan ya ga tukunya ma ana ta maka mata wuta. Da ya rasa ta inda zai kawai ya fito musu a mutum, ya ce musu, sai ya ce bari in ba ku wani labari, ya ce kun san wani abu? ya ce a garin Jos ne aka yi wani faɗa, a ringa yanka mutane, yanka mutane. Kin ga jinin da ya malala? Kai ina gaya muku kamar irin jinin da na gani a ƙofar gidan nan yadda ya kwaranya ɗin nan na akuya nan da kuka yanka, irinsa na gani. Abin ya yi batukar ba su mamaki suka kyalkyale da dariya suka ce, ha ba dai, kai kaje ka gani ne ya ce, ah, ya ce ba da baku ya ce labari shi kuma ai ba ya buya' Kai ɗaya sai suka ce, to ai mu wannan jinin da ka gani na waje, jini ne na akuya da ta kasa. muka je aka siyar da ita masu rabo suka je suka ci kayansu wanda suka siya da kuɗinsu sai ci atu ya ce kenan waccan tukunyan naman kai kuke dafa mana kenan ya ce a kalwa ce wallai Ko ya tashi yana ungu <laughs> kalwa suka ce me kace ya ce a ce sai an jima a gaida kowa da kowa na gida ce to kuma ko a nan gurin ma ai rayuwa bai kamata ka ɗau bangare ɗaya ka zamo jaje ka ce wai kai ko ka ɗau kwaɗayi ko ka ɗau eh, me zan ce na ka ɗau ɓangaren da ya shafi rowa ko ka ɗau ɓangaren da ya shafi irin duk abin da ya shafi kawai ƙarya ka ce za ka yi ta a rayuwa to musamman a ɓangaren su ya, Allah ya ka ɗauka ba ka ba ita ce dai take kai mu ta baro mu. Tom, bari in daina surutun nan haka. Ku je ku ji labarin ku daga baya sai mu dawo sai mu karkare muku shirin. Eh, lokaci na labarin Saudat. Ni dai suna na Saudat, ‘yar asalin birnin Kano, ana min laƙabi da bebi. na Wata rana ina kan hanya ta zuwa Islamiyya da safe, na haɗu da wani saurayi mai suna Ahmad. To, Ahmad dai tun da idan sai kai kaina, bai bar ni ba haka yi ta bibiyata, har sai da ya san yanda ya yi, ya karɓi nambata. Sana a sannu a kwana a tashi, soyayya ta yi ƙarfi tsakanina da Ahmad, daga dangina zuwa kan nasa dangin, babu wanda ba su san irin ƙarfin soyayya da muke tare da shi ba. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya kwance a tashi, shekaru suka shuɗe sama da shekara uku, muna tare da Ahmad muna gudanar da soyayya. Har kuɗi Ahmad ya aiko zuwa gidanmu, ma'ana kuɗin aurena, kuma aka sa mana rana shekara guda. Abin dai da aka saba yi ko in ce ƙaddarar da take bibiyar lokacin auren kowane ɗan adam, domin zai yi wuya, kaga an yi aure lafiya lau an yi shirye-shirye an gama ba tare da wata ƙaddara ta shigo ciki ba. To ni ma kwatsam, bayan wata ɗaya da kawo kuɗi da, maƙiyin rayuwa, maƙiyin soyayya, wato wani tajirin mai kuɗi, wato Alhaji Usman ya shigo cikin rayuwata. haka ya shiga ya fita domin ya same ni, amma ina naki kuma naƙi yadda. Yayyuna maza duka suka ki amincewa da shi, amma fa ta ɓangaren yayyuna mata sai fa suka ruɗe, ai yarinya ta yi goshi bai kamata a ce an barta ba. Dole ne fa kawai a haƙura da wancan ɗan talakan a dawo na auri mai kuɗi. Ta ɓangare na gaskiya ban yi na'am da hakan ba, hasali ma babu irin tuburewar da ban yi ba. wajen ƙin nuna amincewa ta da shi amma ya ƙi yadda ya ci gaba da bibiyar yayyuna da kuma mahaifiyata. Mahaifina ya rasu da jimawa, ƙarshe dai mahaifiyata ita ma ta bi wannan ruɗin kuɗin. Suka dage a kan haka, haka mahaifiyata ta sanya babban wanmu, wato namiji ana ce masa da suna Idris, ya tattara kuɗaɗen nan gaba ɗaya da aka kawo, naira dubu hamsin ya mai dawo da mai shi. Kwanci tashi, babu wuya a gurin Ubangiji. Haka dai, suka yi ta ƙoƙarin cusa min soyayyar attajirin nan, amma da ike haka soyayya take, idan ka rabu da wancan, wannan in ya ci gaba da bibiyarka, sai ka ka saba da shi. Haka gaba ɗaya na sakankance da soyayyar wannan attajirin, ba kuma yanda zan yi. Ƙarshe dai, aka sa ranar bikinmu, wata uku kacal. Haka aka yi bikinmu cikin wadata da arziki, kai in ka zo ka ga bikin, kaga yanda ake yinsa sai ka yi tsammanin wani biki ne na masarautu kala-kala. In taƙaice muku labari, fati fa, an yi fati ya kai kala bakwai kawai a bikina. Lefe kuwa sai da na ga lefe sama da akwati goma. Babu abin da babu a cikin lefen nan, kama daga yari, fashon, zuwa yari na gol ba abin da ba a sa na alfarma ba. Idan ko kai tozali da gidan da zan zauna, sai ka so ka zo ka zama ko da mai gadin gidan ne. Amma da yake, Allah ba a salimin bawansa ba ne, wata uku da bikina, Alhaji Usman, ya dankara min saki har uku, na dawo gida a mazaunin ƙarama ‘yar mai tsitsiyar bazawara, ya shekara goma sha tara kacal. Kana na zo na tarar da Ahmad ɗina, bikinsa sauran wata biyar kacal. Na rasa ta yadda zan yi, gashi har kawo yau ina son Ahmad, shi ma kuma yana suna. A yanzu dai Ahmad, yana zuwa gurina jefi-jefi, duk kuma lokacin da Ahmad ya zo gurina, nakan yi tattalinsa in nuna masa duk wani kulawa da abubuwa da suka wuce, domin ni a gurina yanzu fa fatana a ce Ahmad ya dawo gare ni, ba ya auri wannan ‘yar uwar tasa wacce aka samu sirana da ita ba. To, iyayen Ahmad da suka fuskanci abin da yake faruwa, haka suka zo har gidanmu suka ci mutuncin mahaifiyata da kuma ‘yan uwana. kana suka yi duk mai yiwuwa wurin raba ni da shi ta kowace hali suka sanar da cewa matuƙar suka ƙara ganin Ahmad da ni to wallahi kotu ce za ta raba to ni kuma na rasa yadda zan yi haka na je na samu Ahmad a gurin aikinsu kawai na ba shi shawarar mu gudu mu bar garin nan domin mu je mu yi aurenmu ba wanda ya sani Ahmad dai haka ya taimun hanya-hanya ƙarshe ma dai ya nuna min cewa mu yi haƙuri lokaci ne idan Allah ya ni matarsa ce zan zama ko da a ce idan kuma ni ba matarsa ba ce sai in je in samu wani to ni dai gani na rasa ta inda zan dafa ba ni ga tsuntsu ba ni ga tarko ta yaya zan je in zama mata ta biyu a gidan ya Ahmad ta yaya ni dai a ganina ba zan iya rayuwa a wannan gidan ba domin tsananin kishin da nake da shi amma ni na bar muku komai a hannunku, ni dai na sani matuƙar na shiga gidan Ahmad, to fa ni kaɗai zan zauna, babu wacce ta isa ta shigo gidan. Idan kuma ni zan je ta biyan, to zan yi duk mai yiwuwa wajen in ga an saki ta gidan. Ya kuke gani, in haƙura da Ahmad, in ci gaba da ɗawainiya da soyayyarsa, ko kuma in yi mai yiwuwa gurin shiga gidan in ɓata zumuncinsu da ke tsakaninsa da iyayen wannan yarinyar da zai aura. Jama'a, ku bani shawara na bar ku lafiya na saudat ina kaunar ki ba da wasa ba a kan ki ko komai ba zan ji tsoro ba kowa ya taba ki ba za na kyale ba ko zan mutu ni fata na ki zan mata to masu sauraro kun ji fa da ƙarshen labarin baiwar Allah nan ya ƙare yar mitsitsiyar bazawara shekarar ta sha tara kacal in kai ma kana ciki ka to don hanyar yanzu bata samu tsayayye ba duk da dai masoyinta ta ce sai ta shiga gida amma fa tsananin kishi ne da ita za ka iya kar ku manta za ku iya turo da sakonninku ta kan wannan labari ko kuma ku turo mana sakonku ta kan wannan namba kamar haka sifili tara sifili biyu takwas biyu hudu hudu ɗaya ɗaya ɗaya ko kuma in ƙara maimaita muku ta hanyar yaren nasara 0902824 4111 Sunana Abdulkarim Ibrahim Isaac Sallari, a nan nake cewa na bar ku